Shugaban jamhuriya, shugaban ƙasa Muhammad bazum tare da Firaministan Libya Malam Abdulhamid Dibeba sun jagoranci wani babban taron aiki don wakilan ƙasashen biyu a ranar Laraba 29 ga watan Satumban shekara 2021 da marice. Wannan taron ya mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da suka hada da tsaro da ƙaura ba bisa ƙa'ida ba da matahiya ke yi. A cikin kalmar gabatarwa, shugaban Muhammad Bazum ya jaddada cewa mutanen Nijar suna da alaka irin ta da ta musamman tare da jama'ar ƙasar Libya. Ya ƙara da cewa Libya makwabciya ce ta musamman ga jamhuriyar Nijar. Za mu tattauna batutuwan da suka shafe mu. Abin takaici yanayin yankunanmu a yau yana fuskantar barazana mai alaka da ta'addanci da rashin tsaro in ji shi. Za mu magance wannan batun don haɓaka haɗin gwiwa wanda zai iya taimaka mana domin huskantar wannan bala'in tare in ji shugaban ƙasa. Baya ga batun rashin tsaro, ƙasashen mu biyu suna da alaƙa da batun yaƙi da kwararar baƙin haure da ke yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba in ji shugaban jamhuriyar. Har ila yau, shugaban ƙasar ya kuma yi magana game da halin da 'yan Nijar ke ciki a Libya da kuma inganta zaman lafiya a Libya, Nijar da kuma yankin. Libya duk da matsalolin da take fuskanta ta ci gaba da kasancewa ƙasa wacce ta iya taimaka wa sosai kuma na san cewa zan iya araka da ku akan wannan manufa kamar yadda ya gaya wa Minister ƙasar Libya. Euh, la Libye, malgré ses difficultés, reste un pays euh, qui peut aider considérablement le Niger et je sais que je peux compter sur vous à cet effet je voudrais les exhorter à revenir euh, dans un cadre encore plus formel pour avoir des discussions avec la Chambre de commerce du Niger en vue de créer euh, des relations commerciales et de créer des occasions d'investissement au Niger. Euh, c'est un pays qui, de ce point de vue, a un véritable avenir.